رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيومنا رانر تلاتة watan ramadan yana da kwana goma sha uku alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya kuma yau muna ashirin da tara ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shi ne karatunmu na goma sha biyu a karatun maza da muke gabatarwa a wannan masallaci na alkulafa'ur rashiduna da ke unguwar agege a jihar Legas kudu maso yammacin najeriya wanda muke karanta suratul tauba wanda a jiya muna bayanin aya ta 24 a cikin wannan sura mai albarka yau za mu tashi daga ita aya ta 24 قل إن كان آباؤكم بالله من الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها Allah subhanahu wa ta'ala bayan a baya ya yi mana bayani akan yanke alaƙa da hulɗa ta alkawari da ta yi saura tsakanin musulmai da mushrikai kuma ya gwada mana cewa ya mu ne kada ku riƙi kaza da kaza ɗinku ya zanto ma'ana yan uwanku iyayenku da yan uwanku ku riƙe su a matsayin masoya majibinta al'amari in har suka fifita kafirci akan imani Allah ya ce wanda kuma ya bi su ya dakata tasu ya biya musu ya rike su a matsayin masoya majibinta al'amari to shi ma ya zama a cikin su ubangiji subhanahu ce kuma kai wayannan sun zama mutane azzalimai sai ce to qul in kana aba'ukum wa abna'ukum وأزواج وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا والله لا يهدي القوم الفاسقين تو أنا wayannan abubuwa guda takwas da aka kawo aba ukum mun faɗi me ake nufi da aba ko cewa kana zuwa da ma'anar wanda ya haife ka da wanda ya haifi wanda ya haife ka da wanda ya haife shi har zuwa sama anan nabiyu la kadhib anabnu abdul muttalib hafiduhu ne amma ya ce ibnuhu mun kawo dai dalilai da yawa akan haka aba'ukum wa abna'ukum mun faɗa bunuwa ita ma da kuma irin ab'ad ɗinta na shari'a wa ikhwanukum mun faɗi ukhuwa da ita ma a ba'adinta na shari'a wa azwajukum mun faɗi azwaj da kuma halaccin cewa zaujatun da kuma cewa zauju shine afsa wa ashiratukum mun faɗi ashira mun kuma kawo kira'ar da ake cewa wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله تو أنا إن شرطية جواب الشرط شيني فتربصوا شي يسا سيدنتو أن مسا تعقيبي دفاع التعقيب تربصوا كما فعل أمريني wanda yake fi'ili mudari'i ne amma majzumun ne bi in ash-shartiyya kana dinnan kuma tana nan tana aikin ta shi yasa Aba ukum da kuma dukkan sunan da aka dora akan aba'ukum ya zo marfu'i ahabba ilaykum kuma shine khabaru kana to wayannan abubuwan guda takwas sune abubuwan da fitrar dan adam ta karkata zuwa ga san su soyayya galibi tana kulluwa ne sakamakon abubuwa guda hudu da farko dai so shine mailul mahbubi mailu qalbil muhibbi ila al mahbubi ma ijlalihi ma ikramihi wa ijlali shine zuciyar shi wanda yake aikin su din ta karkata zuwa ga wanda yake wa so din tare da girmama shi da kuma kaddara shi a cikin zuciyarsa wannan ita ce soyayya to Allah ya halicci dan adam ya kuma halicci so wanda babu wani dan adam da shi yake janyo wa kansa so a cikin zuciyarsa hasali yadda aka halicci zuciyarka haka aka hada ta da so da ki da karsashi da abubuwa dai da suke tattare da ita wanda ake cewa masha'ir wanda kuma malamai suna ta kokarin gano me ake nufi da su sun ce sai dai a faɗi abin da shi alama ce ta su amma ba shi ne so ba da aka shi yasa yawanci falasifa idan za su faɗi da uda ba za su faɗi so sai dai kawai su faɗi abin da shine in ya faru ake gane akwai su ɗin amma shi su ɗin ba a sanin ne shi لا يعرف الشوك إلا من يكابله ولا الصبابة ولا الصبابة إلا من يعانيها baka gane so sai dai in san kai yadda kake yi abin da kake yi lokacin da kake so din kai shine ma'anar so a wurinka الحب حرفان حاء بعده باء يذوب عند معانيها الأحباء أنت ما الحب يتي الحب هو hub. kawai so shine so dan ba wata kalma da za ta bada ma'anar so din sai so to amma akwai mazahir alamomi features da suke nuna cewa akwai su amma ba batun su muke ba abinda muke so mu faɗa shine akwai asbab na so dalilan so galibin su guda hudu ne ko dai dangantakarka da abu wanda wannan bil ittifaq shine akbaru dalil na soyayya don haka duk mutumin da kuke da dangantaka tsakaninka da shi fil asli shine kana son sa yana son ka da haka mutum ya fi son babansa da babarsa da duk wanda yake da alaka ta jini kai tsaye da babansa da babarsa da haka asabaka da zawul arham suna da matuƙar tasiri a zuciyarka ko da kuwa lalatattun mutane ne biladi wa in jarat alayya azizatun wa ahli wa in dannu alayya kiram garinmu ko da an zalunce ni a garin da ni shine garin shi na fuso dangi na kuma ko da sun mun ruwa sun guje ni ni su ne dai masu karamci a wajena wa inna alladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ummi la mukhtalifun jidda yalumuna fi ad ahli wa inna ma diyuni fi ashiya'a taksibuhum hamda idha qata'u habli wa saltu hibalahum wa in hadamu majdi banawtu lahum majda ولا أحمل الحقد الدفين عليهم وليس كريم القوم من يحمل الحقد kana ji bai yana cewa gashi danginsa yake cewa ni tsakanina da su abin ya sha bamban wa in aklu lahmi wa fartu luhuma suka ci nama na ni kuma saboda kaunar da ke tsakana da su sai in cika musu ni kuma bana cin naman wa in hadamu banaitu majda in rusa girma na ni kuma gina musu girman nake wala ahmilu alhiqda dafina alaihim bana daukar bakin ciki da damuwa akan su walaysa karimul qaumi man yahmilu Hikda wanda yake da karanci a cikin mutane baya daukar fushi akan yan uwansa saboda aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum na tsallake su ina sanar na tsallake azwajin wa ashiratukum wayannan guda hudun su ne ko me suka yi kana san su an samu musulmai wanda ‘yan uwansu kafirai ne amma rasuwar ‘yan uwan nan nasu ta gigita su har suka shiga wani yanayi misali mutammin ibn nuwaira da ɗan uwansa malik ibn nuwaira mu a wajen ahli sunnati wal jama'a an kashe malik ibn nuwaira a matsayin kafiri khalid ibn Wali ya kashe shi a yakin ridda saboda ya ba da zakka ya fita daga musulunci kuma an je ana tattaunawa da shi yana nuna Khalid yana cewa kamar yadda annabin naku yake faɗa yace a walaysa laka bi nabi kai kenan ba annabin ka bane Khalid bin ya sa aka kashe shi to dan uwansa Mutammim ibn Nuwaira ya cika duniya da waka akan dan uwansa kuma shi Mutammim din musulmi ne amma saboda ukuwa din nan da take su kullum kuka yake akan rasa dan uwansa saboda shi dan uwa fa dan uwa ne har ba yake cewa yaqulu atabki a qabrin ra'aytahu li qabrin sawa bainal liwafad dakadiki فقلت da إن العسى يبعث العسى دعوني فهذا كله قبر مالكي waye ce mutum ne yake ce min wai a tabki kulla qabrin ra'aytahu li qabrin thawabain liwa yanzu dan Allah duk kabarin da ka gani sai ka tsumuna kai masa kuka saboda wani kabari da yana can a zaune tsakanin liwafar da kadiki da da kadik anan zaka samu kabarin sai an yi nisa fa an tafi can sannan a ga kabarin fa qultu lahu sai nace masa kai innal asa ba'athul asa bakin ciki ba shine yake tada bakin ciki da uni fa hadha kulluhu kabra maliki dale ne duk wani kabari kawai na malik ibn nuwaira ne ba na bambancewa kawai dai shi kamar shi kadai ne ya mutu kuma dole an haƙura an yi rabu da shi ko da ya zo ya tsaya gaban sai na yana ta kuka idansa guda ɗaya a makance yake amma saboda bakin cikin rabuwa da ɗan uwansa sai da ya zanto hatta bakat ainu hatta dam'at ainu aura har wannan idan da yake a mace ma sai da ya zubar da hawaye sai na abakar ya ɗauki diya ya bashi ya ce je ka a zauna lafiya kuma baitukan nasa an san cewa dan uwansa kafiri ne amma hanna na Aisha lokacin da Abdurrahman ya rasu Ibn Abi Bakar saboda kaunar da take masa sai da ta tuna baitin Mutammim Ibn Nuwayra ta zo wajen da ta zo kabarin shi ta rera baitin falamma tafarraqna ka'anni wa malikan li tul ijtima'in lam nabit laylatan ma'a wanda wannan yana daga cikin arsa baitin da aka yi kaga ƴan uwantaka kenan shi yasa wata rana kamar yadda Ibn Khillikan ko ibn khallikan ko ibn khallikan ta ana faɗa a cikin littafin sa wafayatul a'yan fi abba'i abna'i zaman ya kawo labarin sayyidina Umar da ya ci karo da mutammim ibn Nuwaira sai yake ce masa an shidini rera mini waka, ma kunta tanshidu li akhika da kake wa dan uwanka dan naji ana cewa kana tai masa kana tai masa ta'aziyya sai fara rera masa sai da sai na umar ya ji tausayinsa saboda yana faɗa irin yadda suke da ɗan uwan nasa da komai amma an masa uzuri saboda dangantaka ce ta kawo haka ba wai soyayya ce ta addini ba soyayya ce asali ta ɗabi'a saboda haka sai sai na umar ya ce to ni ma an kashe min ɗan uwana zaidu ibn al-khattab a yakin yamama ko baka yi wata waƙa ba wacce za ta dace da shi ni ma in dinga tunawa sai na umar baya yin waka sosai amma dai an ittifaki a lokacin sa ba wanda ya fi shi sanin waka da sanin kwane-kwane na waka da sanin kwararru a waka domin an sha zuwa gabansa a ce wane ya fi iya waka ya ce mai wane ya yi ba shi ya fi iyawa ba kuma ya faɗi wanda ya fi iyawa kuma ka ga maganar sa shi shine daidai kawai dai abin da isa saboda sun san waka ba addini ba ce waka galibi bata cika shiryar da mutum ba sai dai ma takan iya batar da mutum shi yasa baya yi amma dai ya iya shi da nana Aisha da wuya ka samu nukat irin su kamar da Amidi ya tabbatar a cikin al-muhakamatu bayna al-ta'i'ain to sai mutammin ibn al-wayra sai ya rera waka akan Zaid ibn al-Khattab sai na Umar sai ya ce amma ban ji ban ji zaƙin wakar irin yadda na ji zaƙin wakar ɗan uwanka ba sai ce to ya ibn al-khattab ai abinda nake ji game da ɗan uwana ba na ji shi game da ɗan uwanka kuma wallahi da dan uwana ya mutu a irin addinin da dan uwanka ya mutu da ba zan masa waka ba ya ishe ni albahari kawai khamsa da dan uwanta ka duba ka gani yanda ya mutu amma bata daina sa ba saboda wannan soyayya ta yan uwantaka yuzakiruni tulu'u shamsu sakhran fa adhkuruhu li kulli ghurub bi shamsi ولولا baki na حولي ala ikhwanihim laqataltu nafsi tace yuzakkiruni yuzakkiruni tulu'u shamsu samsi sakhran kullum hudowar rana sai ta tuna min sakhar dan uwana da ya mutu wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi duk ran da rana za ta faɗi ko sai na tuna shi ta ce wallahi walaula kasaratul baki na hauli ala ikhwanin ba dan zan iya juya ga wani yanayiwa dan uwansa kuka da ya mutu ba wani ma to shine nake dan jin daɗi saboda mutuwar yawa kaka ce ai albalwa idza ammat khaffat tace wallahi da sai na kashe kaina saboda bakin ciki haka take ta yaban sa wa inna sakhral lawalina wa sayyiduna wa inna sakhral idza ju'na lanaharu a wata ra'iyarta wannan yana suranta mana irin yadda dan uwa yake kaunar dan uwansa ku duba har kasuwa ta imrul qais amma ka duba har zalunci yake akan yar uwarsa da'ifa a cikin ta'iyarsa to iyaye da 'ya'ya kenan da kuma 'yan uwa da dangi ashira wanda yau za ka gamu da mutum ko kuma ku daɗe da mutum kuna mu'amala amma daga ran a gida aka ce maka ai wanan nan da mahaifiyarsa da wacce ta haifi kakarsa da sai ka ji kawai ka ba shi wani mahimmanci na musamman so da ƙauna to sai mata ko kuma kafin mu je mata mun ce so na ɗabi'a sai dalili na biyu kuma so na atifa atifa kuma shine abin da Allah yake halitta a zuciyar mutum na sha'awa da karkata zuwa ga abin da yake da kyau ko abin da yake da daɗi da haka shi yasa ko hanya ce zaka wuce ka fi so ka wuce hanyar da take gyaran riya mai kyau wacce da gidaje masu kyau ka dinga sha'awar gidajen kana son su saboda suna da kyau saboda atifar ka tamilu ila zalik ka tashi ka bar gida ka tafi inda korayen shukoki suke da bishiyoyi da namun daji kawai saboda kana sha'awar wurin ko inda ruwa yake gangarowa saboda atifar ka tamilu ila zalikal makan duk namiji in ya ga mace mai kyau ta gifta sai ya ji hankalinsa duk ya karkata zuwa gare ta ko ba haka bane ga baba ma ce tabbas magana gaskiya ce to wannan atsifa ce take karkatar take karkatar da mutum zuwa wannan ka duba ka gani duk ibadan mutum imrul qais yake cewa da ya ziga ta ya ziga ta sai yake cewa ila misliha yarnul halimu sababatan wato mutum halim mai hankali da tunani mai addini da ibada amma in ya kalli irin wannan matar zai makala mata duba ya dinga kallon ta ya kasa ɗauke idansa idza masbakar radbai na jir'in wa mijwali haka idan ta yi miƙa sai ka kasa gane shin wai tana cikin matan da ke sa gyauto ne ko matan da ke saka shimi gyauto shi da abinda ake ɗaurawa na zani da mata tsofaffi suke wanda suka ɗan manyanta suke ɗaurawa haka wata da ya ziga ta ya ziga ta yake cewa ko da rahib ne idan ya ganta kar sama lillahi wabtahal gashi yi azumi ya yayi ibtihalin yi kukan amma in ya ganta fa sai ya subuce kuma hankalin sai karkata zuwa gare ta wannan ita ce asalin atifar mutum ko kuma wannan shine asalin abin da aka halicci mutum kai sai dai in yana da wata hala ta daban to wannan kuma ko matsala ta hankali ko matsala ta tunani ko wani abu makamancin haka shi yasa aka hana mata fito da kawarsu da gayinsu da adansu saboda kada su dinga jan mazaje kuma kamar yadda kai ma namiji kake karkata zuwa gare ita ma ka karkata zuwa gare ka wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum وقل للمؤمنات يغضن يغضن وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أسبكت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كذا سبتد أجل سبب ذا سجاهن كالمزا mutum saboda tsabagen su zai ji kamar ya mutu ma in ba ta kusa da shi musamman matarsa ce jarir yake cewa rahalu falastu bisa'ilin an darihim ana baqi'un nafsi ala atharihim yace sun tafi hadda ita kuma aka tafi falastu bisa'ilin an darihim yace ni ba wai ina tambayar ina suka koma ba ana baqi'un nafsi ala atharihim ni ina ganin mutuwa ma zan yi saboda tafiyar da suka yi ana basi'un nafsi ala hau da tsabagen soyayya to da za mu kutsa irin yadda mutum yake son matarsa kuma bai aure ta ba ma amma kaga yadda yake mata fa yana cewa wallahi ma tala'at shamsun wala gharubat illa wa dhikruki maqrunun bi anfasi wala jalastu ila qaumin uhaddithuhum illa wa anti hadisi baina jullasi ولا هويت لشرب الماء في illa إلا رأيت خيالا منك في الكاس yace wallahi ma tala'at shamsu na rantse da Allah rana bata taɓa fitowa ba wala gharubat bata taɓa faduwa ba illa wa zikriki maqrunun bi anfasi face tunaninki yana nan hada da numfashi na duk numfashi ɗaya sai na tunata haka yake cewa wala jalastu ila qaumin uhaddisu ban taɓa zama a cikin mutane muna hira ba illa wa anti hadisi baina jullasi face da ke ce kanin labarai da ke nake farawa da ke nake rufewa wala hawaitu li shurbil ma'i fi ka'asin ban taba zan sha ruwa a cikin kofi ba ko a cikin tambula illa ra'aitu khayalan minki fil kasi sai naga hotonki a cikin kofin haka yake cewa yakan manta kansa ma saboda tunaninta yakan rasa hankalinsa saboda tunaninta ala ayyuhan nuwabu wai hukumu hubbu usailukum hal yaqtulu ar-rajulu al-hubb hubbu faqalu na'am hatta yurda 'idamahu wa yatrukuhu hayran laysa lahu lubbu kai idan ba a wasa mutum yakan rasa addinin sama a kanta qais ibn al-mulawih al-amiri majnun layla yake cewa fa wallahi la adri idza ma zakartuha atintain sallaitu duha am samaniya yace kai ni wallahi ba tuna ta ma ina sallah asuba ba na iya tantance wai ni raka'a biyu ne ko raka'a takwas tsabagen su ga Umar ibn Rabi'a akan mace zai halaka amin ali nu'min anta ghadib fa mubkiru gadata ghadin amra'ihum fa muhajjiru da yake ta ba da labarin hadarin da ya shiga ƙarshe da kyar Allah ya fitar da shi fa kana bi janni duna ma kuntu attaqi thalathu shukhusin ka'iban wa tsaro. gashi can ma da ya tare wata sai da ya je inda ake jifan shaiɗan sannan ya zuba mata ido wai fa kafin ya aure ta ba kenan yake cewa badaliya min hami mun hina jammarat wa kaffun khadibun zuyyinat bi banani فوالله لا أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرة أم بثماني يتي wato sai ga wani بينا hannu ya bayyana wata tsintsiyar hannu ta bayyana daga jikinta ta fito na gani da wani tafi wanda ta lullube shi da kunshi gashi zara zarazaran yan yatsu kuma a jiki yace wallahi a ranar nan ni dai na kasa tantancewa gashi ina lissafi amma bakwai na jefa ne ko takwas tsakon ana jifan shaidan ya ba manta to balle ko matar da ka aura wacce ta zama jininka ta haɗu da jinin ka da tsokanka ana rawaitowa a bakin sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa muhammadinin nabiyyu akhi wa sihiri wa hamzatu sayyidu shuhada'i ammi wa jafaru alladhi yumsi wa yudhi yatiru ma'al mala'ikati ibn ummi وبنت محمد سكني وزوجي منوط اللحمها بدمي وشحمي وسبط أحمد ولداي منها فأي فتى له سهم كسهمي يتي محمد النبي annabi muhammadin nan da kake ji ana faɗa annabi akhi dan uwana ne da babana da babansa uwa ɗaya uba ɗaya hiri kuma sirikina na ne wa hamzatu sayyidu shuhada'i ammi hamzan nan da yake shine shugaban shahidan duniya gaba ɗaya kuma shi ɗan uwan babana ne wa ja'farun alladhi yumsi wa yudhi ja'far da kake ji wanda yake da safa da marece da yamma ya tsiru ma mala'ikati a can barzahu yana tashi da mala'iku ibnu ummi baba ta ce ta haife shi wa bintu muhammadin yar gidan annabi muhammadu kuma sakani wa zauji ita ce matata ita ce in na je gida zan tarar da ita in zan fito daga gida ita zan bari ita za ta tarairaye ni in na damu manutun shahmuha bi dami wa lahmi kitsanta da jininta ya cakudu da kitsena da nama na da na kaji aure na hakika kenan wasiqa ahmadin waladaya minha jikokin manzon Allah kuma Hassan da Husainin nan da kake ji da faɗa ‘ya'yana ne ni da ita muka haife su fa ayyu fatan lahu sahamun ka sahami wani mutum ne yake da irin rabar da nake da shi a addini babu to aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wayannan guda biyar din su ne tushen so na ɗabi'a da kuma so na atifa to sai kuma dalilin so na uku shine dalili na amfani manfa'a duk abin da yake amfanar da kai to za ka kana son sa to kuma a duk duniyar nan ba abin da ke amfanar da mutum irin kuɗi man kana yamliku dirhamaini ta'allamat shafatahu anwa' al-kalam fa qala ya mallaki dan dirhamaini ɗan dirhami guda biyu to in ma bai iya magana ba bakinsa zai koyi yadda ake magana za kuma ka ji ya buɗe baki yana magana sosai ma kuwa In الفقير وإن تحدث بالخطأ قال إن الغني وإن تحدث بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما me kuɗi ko ƙarya ko kuskure yayi zaka ji an ce haka ne alaji وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالة تلك كوا ko gaskiya ya faɗa ce kada rufe mana waje talauci ne kawai yau ce amma kana da ɗan habu a hannun kafa, shi yasa a ƙarshe yake cewa fahuwal lisan famal fahuwal lisanu liman arada fasahatan wa huwa silahu liman arada qitala kudi da kake ganin su nan su ne harshe ga duk wanda yake so ya magana kaga mutum kasur gumin jahili ba a rabu ba boko amma ya kulla jakarsa ya tafi china shi baya jin cananci su ba sa jin najeriyanci amma aka zai je cinikin lafiya lau aka tambayi wani mai kudi aka ce ranka ya daɗe wai in ka je america su ingila din nan da wani yare kuke magana ne ana samun tafinta ne ya fito da dala ya ce aka ga tafinta dana akrim bihi asfara raqat sufratu jawaba afaqin taramat sufratu ma'suratu sum'atuhu wa ru'yatu bihi yasulu man hawat surratu wa mustashitun tatalazza jamratu asarra najwahu falanat masirratu kam amirin bihi istatabbat imratu haka yake ta faɗa wa badratin min anzalatu badratu haka shi yake cewa laulat tuqala jallat qudratu yake cewa akrim bihi ka girmama kuɗi mamakin girman da yake da shi asfara gashi dai yala yalo amma raqat sufuratu kala kuɗi tana da banƙaye ba kuɗin da ba shi da kyau wani kuɗi ne dai ya fi lalacewa a cikin kuɗaɗe irin kuɗin su somaliya ne ko menene akwai wata ƙasa da aka ce in sai idan za ka siyo keke to za ka cika kuɗi ne a wilbaro kuma barawo wai gwanda ya tsarar da kuɗin ya ɗauke wulbara. <laughs> ya fi tsada <laughs> to ko irin wannan kuɗin in aka ɗan gifta da su in ka kansu sai ka garan ka ya biya imanin imaninka sai dai in munafunci za ka wai ba san kuɗi to shine ke cewa jawwaba afaqin kuɗi ba dai yawo ba duk wani sasanni na duniya yanzu nan za a yi shi a Najeriya amma za ka ji shi a ƙarshen duniya taramat sufratuhu tafiyarsa ta nisanta masuratun sum'atuhu wa ru'yatu wato in kana so ka ji inda ake riwaya dalla dalla da isnadi to kuɗi ne kana nan amma baka labarin dala baya koyar maka ga mutum ba shi da kusisi shi ba international businessman ba amma ya san farashin dala ya san ta hau ya san ta sauka yana bibiyar komai da komai saboda dai rai din yana so shi yake cewa ka annama min alqurubi ruquratu kai ka ce an tsinci zuciyar mutane ne aka yanka aka yi kuɗi bihi yasulu man hawat sirratu duk wanda jakarsa ta cika da kuɗi sai ga yana takama yace ka taba nan daure kan daura mai belin kuma dole ka fi shi a hankali mutum ya zo ya zazzagi yan sanda ya ce in kun isa ku yi magana sai ranka ya dade kuma haka za a haƙura ɗin ransa ya daɗe din kana ji kana kallo kana kinsa ka kasa zaginsa sai dai in ya bar wajen ya mai da kai munafiki amma ba shi da kuɗi lakace maza hanci da ka in ya magana kuma ka kwaɗa man mari kaga wanda ya tsaya mai <laughs> to da haka sa zuciya tana son kuɗi Allah ya jarrabi zuciya da kuɗi musamman a wannan lokacin har wai mutane ko da ke wannan kuskure ne ni a ganina wace da za a aiko annabi mai kuɗi za a aiko ina ruwanka to Allah shi kadai ya san hikimar sa wajen aiko annabi da haka in ya ga dama sai ya aiko mara kuɗin kuma ya sa ya yi wa mutane tasiri ina ruwan Allah to shi yasa sai Allah ya ce wa amwali ha? dukiya kuma kala biyu ce akwai wacce take kai ka same ta da kanka da gumunka wannan ita ake kira tarif akwai kuma wacce zuwa kai ka tarar da ita ita ake kira talit ko talit la yastawi tarifan zikira wa taliduhu bayan da za a yi la yastawi tarifun zikiran wa taliduhu dukiyar da ka samu da wacce ka neme ta da guminka ba za ta yi daidai da wacce ka zo ka tarar da ita ba haka ne to haka kuma za mu ji labid ibn rabi'a yana faɗa yake cewa idil qawmu annani unitu falam aksal walam ataballadi ولست بحلال التلال متى مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي متى تأتني أصبحك كأسا روية وإن كنت مغن عنها فاغني وازددي أها يكتوى وما زال تشراب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد yake cewa ma zalat tashrabil khumur ban gushe ba ina shan giya shan giya ta bai gushe ba wa lazzati da gwangwajewa ta da yan mata wa bai'i wa infaqi da kuma in siyar da kadara in kuma je in raba wa mata kuɗin abi'u wa unfiqu to man ladhi tabi'u ya labid wa mal ya tarafa afwan tarafatu ibn abd me kake siyarwa me kake siyarwa yace tarifi dukiyar da na neme ta da gumina wa matladi da wacce kuma na gaje ta ya ce haka nake in ji in kama kadara in siyar in ji in baza kuɗin a wajen shan giya da 'yan mata ya ce ila an ta hamid ashiratu kulluha har sai da dangi gaba ɗaya suka guje ni wa ufrittu aka ware ni ifradal ba'ir mu'abbadi irin yadda ake wa sabon raƙumi kafin a shigar da shi garke sai an horar da shi an koya masa zama an koya mai hankali haka aka yi ko raƙumin da yake da ƙazuwa to anan yawanci in za a magana dukiya ana magana dukiyar da ka neme ta da gumin kare ko wacce kake juya ta fisabila ta fi shiga jiki ta fi shiga rai fiye da dukiyar da ka zo ka same wato ka gaje ta to amma anan an ce wa amwalu niqtaraftumuha da dukiyar da kuke tsirurutar ta an ce tsiruruci shine abin da kake bin dabaru da hikima da damar da Allah ya baka wajen tarawa ka tara ka yi asara ka mayar ka yi asara ka mayar ka ci riba ka mai da kuɗinka ka faɗi har kuɗin nan suka taru shi yasa sai kaga mutum ya yi kuɗi ya sai fulotai ya sai fulotai kai da ake siya a gaban ka manta adadin fulota amma shi bai manta ba duk inda yake da wata kadara yana sana da ita saboda da ya samu kuɗin kuma da wuya ka ga mai kuɗi ya wayi gari rana ɗaya ya zama mai kuɗi shi kaɗai ya san irin wahalar da ya sha a hankali a hankali har ya kai Allah ya kai shi matsayin da yake kai to wannan dukiyar da ka tara tana da shiga rai ka tambayi masu kuɗi ka ji ka ji ya wannan dukiyar take shi yasa sai ka zo wajen mai kuɗi ka gama ziga masa aljanna ka ziga mar aljanna ka nuna masa hanyar shiga aljanna amma sai ga ya ya fito kaɗan mu'ata qalilan wa akida saboda yadda dukiyar take ransa yana santa yana kaunarta ba zai iya baka gaba ɗaya ba shi yasa a cikin makama yake cewa wahal liman yaqdhifuhu fil madayiqi wa man idza najahu najwa al wamiqi qala lahu qawla al muhiqqu sadiqi la wasla li la ra'aya li fi wasl la ra'aya fi wasu li fa fariqi yace mamaki ga mutumin da zai wurgo kuɗi daga nesa da wanda idan Allah ya sa suka samu ganawa da kuɗin ganawa ta sirri zai ce kai ba ni da ra'ayinka fita ka bar hannuna waye zai iya haka ku a yanzu wannan waliyan da sun kare gaskiya to saboda haka tana da shiga rai to sai Allah subhanahu wataala ya hada ta a cikin wayancan saboda hubbu manfa'a to ba kuɗi ba da abin da ke amfana da kai kana son sa ko agogo ne da ya tsaya sai ka yarda shi in ka yarda shi kuma ji an ce ai ya tashi da ka yarda shi sai ka ji ina ma dai baka yarda shi ba san ya dawo to haka ko mutum ne in yana amfana maka ba za ka haɗa wanda zai baka da wanda kuma ba zai baka ba shi yasa eh, abu zai a cikin makama yake cewa wala ufrighi sana'i sana'i wallahi ba zan zauna in ta godiya ina ta yabo da kirari ba liman yufarrigu ina'i ga wanda in naje na kai ƙwarya ta zai ban min ita ba komai kuma yana da gaskiya wanda ya maka galibi shi kake tunanin yiwa to saboda ka ana yin soyayya saboda manfa'a to shi yasa sai aka ce wa amwalin iqtaraftumha wa tijaratin takhshawna kasadaha da kuma kasuwanci da kuke tsoron tasgaro tijara shine harkar siye da siyarwa to abin da yasa aka ambaci tijara ba ambaci sana'o'i ba sana'a. saboda ita sana'a yawanci a ƙwaƙwalwarka take in an ce sana'a da hausa sana'a larabci ne amma da hausa sana'a shi ne tsirfa an san tsirfa ko ko da yake daga baya ana a rakkalmar a ce wannan ya fiye tsirfa amma asalawa da ke nufi da tsirfa shi ne sana'ar hannu wacce mutum yake yi to ita saboda ba ganinta ta ake ba sai dai a ga tasirinta da haka in ma ka ce kana son ta mutane ba za su gane ba amma yawanci kasuwanci kana da jarinka gashi nan kana kallonsa na kuɗin ko na kayan to kasad kuma shine tasgaro abinda ake kira tasgaro shine rashin ciniki ko kuma durkushewar kasuwa ko a ce kasuwa ta yi mai ake cewa ne da hausa eh kasuwa ta yi tsawa kayan su yi kwantai ko kuma ma a yi asara wanda duk zai shiga cikin kasar to kaga dai duk kayan da su jarin da ya kai takshauna kasada kuna jin tsoron yin tasgaransa to kuna son sa a cikin ku kenan wa masakinu tarzauna sai kuma gida wanda gida rabin dan adam ne duk wanda Allah ya bashi gida to Allah ya ya ya yi masa goma ta arziki saboda ko aljanna ba a haya a gidan a gidan gidan dindindin ake shi yasa wanda daga cikin sahabbai kamar yadda hadisi yake cin sayi muslim ya gamu da dan uwansa yace alasna min al muhajiri ai muna cikin talakawan muhajiruna ko sai yake cewa alaka zauja kana da mata yace eh, yace alaka manzilun kana da gida yace ina da gida yace anta min al-aghniya kana cikin mawadata tunda kana da gida sai yace balli ya yace alaka markabun kana da abun hawa alaka maskanun kana da gida yace yace to anta min al aghniya kana cikin masu kudi yace bal ina da ma mai min hidima bawa yace to anta min al buluk shi yasa da Allah ya kira banu Isra'ila sarakuna wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ba wai sarakuna kowa sarki ne a gidansa ba a kowa yana da gidan kansa kowa yana da gidan kansa yana da karfin da zai ciyar da iyalansa yana da abun hawa shi sa Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin suratu Ali Imran Allah subhanahu wataala yake cewa lokaci ka tuna lokacin da Annabi Musa ya ce da mutanansa ku tuna na cikin suratu Ma'ida kai ya qaumi kuru ni'matallahi alaykum جعل فيكم أنبياء annabi Musa yake cewa ku tuna ni'imar da Allah ya muku izja'ala fikum anbiya da Allah ya sanya annabawa a cikin ku da yawa waje alakun muluka kuma Allah ya sanya ku sarakuna ko dai ya zanto ai fikum mulukun ko kuma a kullum minkum malak saboda yana da gida zaka samun gida ba karamin abin alfahari bane urwatu dan zubairu Allah ya kare yadda a gare shi ya dogon lokaci yana gina gidan da zai zauna a wajin aqiq ya gina shi kan ta meman gida har yanzu yana nan ni kam alhamdulillah na taɓa zuwa har na gan shi har cikin gidan nashi wanda har yanzu ana cewa shi kasar urwa a hayyu urwa unguwar ma hayyu urwa ake ce mata to ya san duk makiyinsa ba zai so gidan ba da ya gina gidan sai da ya masa waka ya ce banainahu fa ahsanna bina'a bihamdillahi fi wadil aqiqi ya ce mun gina shi kuma muka yi har walima ya kira saboda tarewa a gidan saboda jin daɗi to kuma da aka ce masakin maskan aka ce wanda da yawa mu a al'adarmu abinda muka ɗauki gida shine matsuguni inda za ka shiga ka takura kai da matarka shi ma gida ne wanda kuma wannan gaskiya kai kasancewa sai dai kawai ka ce Allah dai ya taimake ka ka samu inda zai lullube ka kai da ka ku zauna amma idan kana da gida mai faɗi da yalwa wanda zuciyarka ta nutsu da shi to za ga yadda kake ƙaunar gidan nan kai masa fenti ka gyara shi kawai ka fito ma kana sa kana jin daɗi to wayannan abubuwan guda takwas duk duniya ba wani abu da yake shiga rai irinsu to amma duk da haka Allah ya ce idan su takwas ɗin nan ka ji san da kake musu yarin jayi san da kake wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma addinin musulunci jihadi domin ɗaukaka wannan addinin to ka gama yawo shi kuma san Allah yana bayyana ne ƙarara idan mutum yana gaggawa da saurin yin abin da Allah yake so wannan shi ne san Allah walaita allazi baini wa bainaka salihun wa baini wa bainal alamin kharabu ya ce ina ma dai a ce Allah tsakani na da kai ya zama ya gyaru in ya so gaba ɗaya tsakanin na da mutanen duniya ma ya ɓaci walai walaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tasbu wal anamu ghidabu ni Allah in ka daɗi to rayuwa ma ta yi min ɗaci Allah in kamun fes fes ya zanto ba ni da damuwa tsakanina da kai to duk duniya su yi fushi ma ina ruwana idza niltu minkal wudda fal kullu hayyun fa kullu alladhi fawqa turabi turabu ni na samu soyayya ka Allah to a waje na komai ma mai sauƙi ne domin abin da ke kan turbaya ai shi ma turbaya ne kuma in dai ka gwada wa Allah ƙauna da soyayya to adalcin Allah ya fi karfin ya kyale ka shima sai ya ƙaunace ka shi yasa daga cikin sunayensa akwai alwadudu wanda yake karɓar soyayya kuma yake ba da soyayya shi yasa Allah ya dinga gwada mana hanyoyin da zamu bi domin mu samu soyayyarsa domin tsantsan soyayyarsa ce ta sa muke bauta masa dan da ba ma san sa da ba za mu bauta masa ba shi yasa yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum فسوف يأتي الله بقوم Allah ya ce yana son su kuma suna son sa so haka ya san Allah da wato in ka so Allah shi ma kuma zai so ka radiyallahu anhum wa radu an suna yarda da Allah Allah ma ya yarda da su to sai ka ji cewa ka fifita san Allah fiye da san duka waɗannan abubuwa in kana da dukiya sai ka ji Allah yana buƙatar dukiyar to ka fifita san Allah akan san ka da dukiyar. shi yasa sai na abakar da za a fita yakin tabuka kama sai a tina gaba ɗaya je kalato komai daga cikin gidansa ya kawo haka ce to kai kuma mai kaba wa iyalanka ya ce taraktuhumullah wa rasulahu na ba musu Allah da manzansa ba Allah ne ke bukata ba an gama idan Allah idan aka yi kiran sallah domin a zo hayya ala salah hayya ala falah to aga ka aje komai ka taho wajen Allah in ka samu dukiya gashi kana son dukiyar kana komai amma ka tattara ka tafi hajji kawai dan Allah baka damu da abin da zaka batar ka bata ba kana son ka ci abinci kana so ka sha ruwa amma saboda kaunar Allah yasa ka dakata saboda Allah ya ce ga abin da yake so kai maka da zarar ka an ce Allah yana son ka za to zaka inna Allah yuhibbu tawwabina to ni ma zan tuba dan Allah ya so ni wa yuhibbul mutatahhirina zan dinga yin alwala ina yin aswaki dan nima in shiga cikin almutatahhirun inna allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu Allah yana son in zaka yi aiki kayi shi da gaske kayi shi yayi kyau to ni ma zan yi inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah yana da kyau yana son abu mai kyau ni ma zan yi inna allaha rafiqun yuhibbu rifq Allah yana da tausasawa yana son masu tausasawa sai ni ma in ji ni to wannan shine alizanto gaba ɗaya rayuwarka waɗannan takwas ɗin zaka iya sabawa da su akan sun ci karo da san Allah to amma ba a bauta wa Allah da soyayya kawai duk wanda ya ce zai bauta wa Allah da soyayya to zai zama zindiki in ita kaɗai ce kawai kamar yadda Abu Ali Ar-Ruzabari ya faɗa man abadallaha bil hubbi faqat fa huwa zindiq to shine waɗanda suke mai da Allah kamar mace ko su sa masa suna mace ko su dinga gazal su ya taghazzalu na bismillah kamar yadda Hussein ibn Mansur Hallaj wanda aka ce shi saboda zindikanci yayi kamar yadda Ibn Arabi Abba'i yake yi wa Allah ya mai da shi mace kamar yadda Ali ibn Umar ibn Farid wanda shi ma halakakke ne shi ma yadda suke mai da Allah mace suke waƙe shi irin yadda ake waƙe mace wannan kuskure ne da wanda suke sawa Allah suna maimunatu wai mace kenan labbaiki ya maimunatu ya ya zubillah kuma saboda jabberanci a wannan zamanin wai a zo a faɗi wannan gaskiyar wai wani kuma ya zo yana inkari an ritsa su an ce su kawo hujja sun kasa wai maimunatu shine Allah har wani yana cewa wai jalla ka san ina san wali nasiru sai ka sashi ya so ni in samu rahama domin ina so ya kai ni ga maimunatu kaji ba wai Allah shine maimunatu wai ta kankame ni da ya kankanta kankame ni da karfi walina sai ya yi sai ta yi zance da shi wai Allah kenan sai ta yi zance da shi babu mai tarjama ta ce ta'ala ilayya wali to ba koya musu akai ba to wannan zarmewa a cikin soyayya kenan shi yasa dole sai ya zama akwai al-muhabbatu al-khawfu ar-raja'u wayannan sune maqamatul iman idan babu su to babu cikakken imani badawo soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallama ya haura duka wani mataki da kasari na soyayya idan ana maganar dangantaka to ranar alkiyama in kowace al'umma za ta tashi da annabinta mu shine namu fa إذا جئنا من min أمة ummatin Allah ya ce to yaya kake gani idan ji'ina min kulli ummatin bi shahidin kowace al'umma muka zo mata da mai mata shaida waji ina bika ala haula'i shahida kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka zo da kai a matsayin wato mai shaida ala haula akan wayancan kuma Allah ya ce mana nad'u kullu unasin bi imamihim a ranar da kowace kowane mutane za a kira su da jagoransu mu annabi shine jagoran mu sallallahu alaihi wasallam ballantana ma mu ahlus sunna da ba mu da wata dariƙa ba mu da wani tafarki sai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn al-qayyim ya yabe mu yace ga baki ɗaya ba su riki kowa ba a matsayin jagora sai manzon Allah sallallahu duk wanda za mu riƙa a matsayin jagora to ya riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ba za mu riƙe shi mu saki annabi ba sai dai mu tafi tare da shi mu mutunta shi mu son saboda yana son annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa mu ahli sunna muna kuskure a wajen san annabi sallallahu alaihi wasallam muna ɗauke ma'anar soyayya ta koma biyayya da haka da yawa daga cikin mu an aka ce me soyayya sai mu ce biyayya kuskure ne so daban biyayya daban amma tare suke tafiya ko yaushe wanda duk ya ce maka yana son annabi baya masa biyayya to ƙarya yake yi alqadi iyad ibn musa al-yahsubi Allah ya ji kansa ama a cikin ashafa ashifa yake cewa wa alamatu muhabbatihi ittiba'u sunnatihi ita mahabbar a cikin zuci take shine zan zuciyarka tana motsawa duk sanda wani abu mai alaka da shi ya tashi wato ba za ka samu ladan soyayya ba fa sai ka yi ta sahabban manzala su salama su suka fara nuna mana yadda ake san manzala su san da yake da rai suna iya zuwa su zauna su zuba mai ido kawai suna kallon sa mutum yana kallon sa yana kuka saboda tsabagen garwashin kaunar yana mutsuka zuciyarsa shi yasa ran da manzala ya mutu suka kasa mallakar kansu sai na umar ya shigo gidan a lokacin da manzala ya rasu da hantsi shi da wanda suka shigo wancan ya gaggawa ya ce manzan Allah ya mutu ya ce to dama ina zargin ka munafiki ne kai ya zara takobi ya ce wallahi duk wanda ya ce annabi ya mutu sai na kashe shi bai ma san yanayi ba ya kamata a yi masa uziri ya fito da takobin ka duba sai na abubakar ka ga duk jarumtarsa amma da ya shigo daga san ya shiga inda manzala suma ke faduwa ya fashe da kuka da ya buɗe fuskar manzala suma ya gan shi ya yi kuka ya yi kuka ya rungume shi ya sumbace shi ya makale shi a jikinsa ya sake shi ya sake kallonsa ya yi kuka sannan ce tsibta hayyan wa mayyitan ya Allah sannan daga baya Allah ya bashi juriya da dauriya ya fito ya adiresan din mutane Anas ya ce ba mu taba ganin ranar da duniya ta yi baki irin ba irin ranar da manzo Allah ya bar duniya na na Fatima ba a magana ita kam dan da aka je aka binne manzo Allah sama ta zo ta tara Anas ta ce ya Anas yanzu dan Allah ku ta yi daɗi kuka sa manzon Allah a ƙasa kuka binne shi saboda tsabagen ƙauna wannan ba biyayya ba ce ƙauna ce biyayya tana nan akwai ta ita ma Abdullahi dan Umar ba a taɓa ambatan manzon Allah a gabansa ba sai ya kuka wannan ba biyayya ba ce ƙauna ce Anas dan Malik yake cewa qallama tamurru laila da wuya in kwanta bacci in yi bacci illa wa ana arafiha khalili muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai ne mafarkin naga manzon Allah mai ruwa ya ce wa ana ya yaqulu zalika wa ainahu tazrifan yana faɗan wannan idan sa yana zubar da hawaye kaga yanzu mutum nawa ne ake ambatan manzon Allah suke kuka a kyauta zaka ci ba tu zaka hau matakin soyayya ai sai an tabbatar da akwai soyayya sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi ya ci lokacin azumi lokacin sallah ta zo ya hau mimbari a hudubarsa ta farko ya yi godiya ga Allah ya yi ubangiji ya yi salati ga manzan sun ce manzon Allah a daidai irin wannan lokacin a wannan wurin ya fashe da kuka kasa hudubar ya sai da aka sauke shi aka canja masa wuri wai ko zai manta da wannan damuwar tun da maza Allah ya mutu Bilal ya daina kiran sallah saboda in yazo zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai tuno a lokacin manzon Allah ma haka yake faɗa da aka matsa masa a kufa a shab lokacin da aka buɗe baitul maqdis aka matsa masa akan ya kiran sallah yana yi faduwa ya asumi ku tattaran dabino shi da kansa manzala sallama yana yin sallah yana kudu ba yazo ya jingina da kututturan dabino wata mata ta zo ta ce ya rasulallahi an na samu wani bawa ya iya kera mimbari ba ya kera maka mimbari ba na itace manzala ya ce a kera masa aka kera masa ran da aka ajiye manzala su salama mimbarin ya baro ku tintiran dabina ya hau mimbarin sahabban da suka rawaito wannan hadisin sun fi goma hadisi ne mutawatir ku tintiran dabinan fakhara kuwara thawb ya dinga kuka irin kukan bijiminsa kowa sai da ya ji nishinsa saboda tsabagen soyayya da ƙauna fahanna haninal ashir a wata ruwayar sai i dinga yin gurnani irin gurnanin taguwa wacce take za ta haihu tana naƙuda fabaka buka asabi ya dinga kuka irin kukan ɗan da ya rasa uwarsa sai da manzara sama ya sakko ya dafa shi ya ce ka yi haƙuri ku tuntire in kuma ka matsu to in sauko daga mimbarin in ci gaba da yin hudu ba a kusa da kai in kuma ba za ka damu ba ka yi haƙuri a dasa mun kai a aljanna to sai ya nuna alamar da cewa lallai ya zaɓa a dasa shi a aljanna kuma ya daɗe a masallacin manzara suna kafin a kawo da shi ku tuttiran dabino ba wanda ya hau kan dutsen uhudu saboda tsabajen haibar manzara sama dutsen sai dai ya girgiza manzara sama ce usbut uhud tsaya din da kake ya uhudu domin annabin ne da kansa a kanka manzara ya ce ina sane da wani dutse a maka duk sanda na jifta sai ya min sallama ya gaishe ni saboda soyayya bayan rasuwarsa abubakar zai ce da umar ta'ala li nazura umma aymana kama kana yazuruha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zo mu je mu ziyarci umma aymana kamar yadda manzo Allah yake ziyartar ta sai sun je suna zama tana ganin su sai ta fashe da kuka ta ta kuka ta saboda ta tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suke tuna shi ma in suka yi akan sansa suka ba da wuyansu a tare kawai saboda shi ya rayu ba za ka gane haka ba sai ka karanta su ku dinga karanta kissoshin sahabbai ku ji a wato wannan sa'ad bin rabi Allah ƙara yadda a gare shi wanda mazala sama ya haɗa shi ‘yan uwantaka da abdurrahman ɗan auf sa'ad ibn rabi al-ansari lokacin da aka yi gumurzun uhudu da shi aka hau sama aka faɗo yana cikin waɗanda ablau an hasan manzo Allah kuma ya gan shi yana cikin wanda suka tabbata amma ina an kai maza ƙasa a lokacin an soke shi an tsare shi ba yadda yake manzala sun a lokacin da aka dawo ana dudduba manzala ce a duba sa'ad bin rabi ba a ganshi a cikin rayu ba ba a ganshi a cikin matattu ba manzala ce a je duk inda yake a nemo shi abdullahi bin rawaha ya fita ya je ya tarar da shi a kwance a cikin jini yana zuwa cikin muna ya ce tashi mu tafi manzala sallama ya ce ka zo ya ce ayya ba zan iya ba abdullahi bin rawaha amma ya manzan Allah da ransa ya ce e, da lafiyar sa ya ce e, ya ce alhamdulillah ya ce ka je ka gaya manzan Allah ba zan iya motsa daga inda nake ba domin sai da aka yi min sara da suka goma sha biyu wa innahu qad umfizat maqatili kuma an same ni a inda sai na mutu Ya ce amma ka ce ina gaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina masa jinjina ina masa barka kuma ka gaya wa mutanen Madina na rantse da Allah ba su da uzuri ranar gobe alkiyama a gaban Allah in suka bari aka kashe annabi kuma akwai mai rai ɗaya a cikinsu kafaji mata ce mutuniyar madina ɗanta harisa an tafi yaƙi ya je garin kai kawo ɗinnan wani ya seta kibiya musulmi ne ya hango shi ya tafi ebo musulmai ruwa da ya hango shi ya zaci arne ne ya kwantar ɓauna ya sakan mar kibiya a ƙahon zuciyarsa ya mutu aka dawo ana dawowa ana shigowa gari ta fito taron ɗanta harisa kowa ya zo ya tarɗan uwansa an dawo daga daga yaƙi an ci ganima an samu lada dufa ta farko ta zo ba ta ga ɗanta ba ta biyu ta uku suna zuwa suka ce ke ce baba harisa ta ce e ta ce to ki nemi ladan Allah a wajenki wajen kenan wuladanki a wajen Allah ɗanki dai ta Allah ta zo ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi aka ce a shi shi tukuna dai yana nan da rai duk inda aka zo ana zuwa ta teta jama'a ta shiga wajen manzan Allah tana ga shi tace kullu musibatin ba'daka tahuni ya rasulullah duk wata masiba ne a waje na ai tana da sauki in dai kai ba kai aka taba ba lokacin da aka zo a yakin Uhudu ana harbin manzo Allah sun ana kawo masa harbi Talhat ibn Ubaidillah shi ya tsaya ya mika hannunsa hannunsa na dama sai da aka fatattaka masa hannu aka dinga harbin sa sai da hannunsa ya shanye gaba daya a haka ya mutu aka kashe shi a yakin Jamal da shanyayyen hannu shi yasa suke cewa Uhud kullu hali Talha Uhud gaba daya ta Talha ce domin shine ya ba manzo Allah kariyar da watakila da ya kauce da an samu manzo Allah da sashe za su ce fidaka abi wa ummi mun ba da fansar iyayenmu maza da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba lokacin da ya aiki sahabbansa mutum goma wanda a cikin su akwai khubayb ibn Adi da Zaid ibn Dasinna da shugaban su Abdullahi da mutum bakwai sun tafi kafirai suka yi musu kofar rago suka ce ku yi haƙuri ku tafi a ƙashin jagorancin mu shugaban ya ce wallahi ba zai sauka akan jagorancin kafirai ba aka yi ba ta kashi aka kai mutum bakwai ƙasa har da shugaban saura mutum uku aka ta sake suka tafi suna tafiya a hanya aka je za a siyar da su ɗayan ya ce to wallahi ni ma sai da karfi na ya ƙare aka kashe shi a wajen saura kubai da zaidu bin da sinna aka shiga da su makka ko da aka kai su makka aka siyar da su sai aka yi rashin sa'a kubaib ibn adi an siyar da shi a wajen wa'anda shi kubai din shine ya kashe shugabansu a yakin badar kuma sun san da labarin tunda daga maka ya bar garin da aka suka siye shi suka ce to maraba ga shashe wai kura ta ga shi kenan suka karɓe shi ko da suka karbe shi wato sai sun kiwata shi makan su kashe shi tukuna Allah ya dinga karrama shi da nau'o'i na abinci iri daban-daban sannan lokacin da aka fito da shi aka zo tan'im za an saka an saka icen da za a tsire shi aka ce abinda muke so ka ce gwanda abin ya samu muhammad da dama ina ma muhammadu ne a wannan yanayin naka in ya so mu rabu da kai ya ce wallahi da a ce kaya ta soki manzan Allah sallama gwanda a ce ni za ku gididdiba shi manzan Allah ka kaya ta soke shi wannan biyayya ce ko soyayya soyayya ce gwanda ku ji ni akan kaya ta soke shi shi ya zauna kan kaya ta soke shi suka ce to kashe kaza me yace ko banna yi sallah raka'a biyu yayi sallah raka'a biyu yace wallahi ba dan kasu ga ina tsoron kisa bane da na ƙara sallar ban taba sallar da naji dadin ta irin wannan ba ya fuskanci wurin kisan ya kalli Madina yace Allahumma ablig nabiyyaka minni salam Allah ka gaishe min da annabi maza Allah yana zaune Allah ya isan masa da gaisuwar ya gaya wa sabon su ce yuqtalu al'ana kubay za a kashe kubay yanzu yanzu nan wa alaikas salam sannan ya fara wa lastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i وذلك في دين الإله وإن يشاء يبارك على أعتاب شلو ممزعي to wannan su ne suka nuna wa duniya tsantsan soyayya salman al-farisi in ya tuna manzara sun salama to sai ya shiga jinya to saboda haka wannan ita ce soyayya da Allah subhanahu wataala ce to idan kuka ji cewa wani abu naku na waannan abubuwan guda takwas ya ɗaru ɗaya daga cikin wayannan guda uku to shi kiran fatarar ba su kawai ku zauna ku yi dako hatta ya ati Allahu bi amri har izuwa lokacin da Allah zai zo da lamarinsa don Allah ya kai mu gobe sai mu ɗan ƙarasa kaɗan eh, wa ayar dajiya sai kuma mu shiga aya ta gaba a yi hakuri mun tsawaita saboda mawkifin yana bukatar tsawaitawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa